وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوض إلا في طاعته ولا عز إلا في التظلل لعزمته ولا جنن إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيدهم به الذي إذا أطيع شكر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أطاب وإذا عصي تاب غفر أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة عشرين دبيار juma'a 25 هجرة دمود ɗaya hijira 1448 kuma shi ne ya yi daidai da goma ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryama idan ya inganta 2026 satin da ya gabata in ba a mance ba mun kwana a shafi 310 da goma ne ko? ko da goma sha ɗaya bilalu bin rabah a nan ne muke ba? tarihin bilalu bin rabaha ɗari da goma sha ɗaya na? daidai yana kenan fakana kullama wasala ila qawlihi kun to farkon shashi fakana kullama wasala ila qawlihi ashhadu anna muhammadar rasulullah baka wa abka inda zalika ɗalaba min أبي بكر خليفة, صلى الله عليه an أن يعفيه من الأذان بعد أن أصبح لا يحتمل yace shi Bilal ya kasance duk lokacin da ya isa a kiran sallah duk lokacin da ya zo ashhadu anna muhammadar rasulullah baka sai fashe da kuka wa abuka kuma sai na gefen sa su ma su kuka wato yayi kuka kuma ya sanya wasu kuka saboda tunawa da rayuwarsu da manzon Allah inda zalika to a wannan lokaci talaba min abubakar khalifan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ne ma daga abubakar khalifan manzon Allah an yi kufiyahu ya masa afwa min al'azani ya dina kiran sallah ba da an asbaha la ya tamilhu bayan ya waye gari ba zai iya dauka ba zai iya jurewa da hakan ba wasta azanahu bil khuruji ila al jihad fi sabilillah kuma ya nemi izinin ababakar ya ba shi dama ya fita ya tafi jihadi don daga kalmar Allah wal murabada kuma ya je ribadi fi biladi sham a birnin sham taraddada siddiq ridwanullahi alayhi sai abubakar yayi kai kawo fil istijabati li talabihi ya yarda da abin da ya nema sai abubakar yayi kai kawo wal iznu lahu ya masa izini bi mugadaratil madina kamar bilal a bar shebar madina fa qala lahu bilal sai bilal yace da abubakar in kunta ishtaraitani li nafsika fa amsikni in ka saye ni dan kanka to rike ni kana zuwa ko ina wa in kunta kada ataktani lillahi in ku ka yanta ni saboda Allah fa khallini liman a'taktani liman a'taktani lahu to ka kyale ni da wanda ka yanta ni saboda shi faƙala abubakar sai ababakar ya ce wallahi mashtarai tuka illa lillah wallahi ban saye ka ba sai don Allah amma ta tuka illa fi sabilihi kuma ban yanta ka ba sai don tafarkin Allah faƙala bilal inni la u'azzinu li ahadin ba'da rasulillah daga yanzu ne bazan sake kiran sallah ga kowa ba bayan zan yi kowa kiran sallah faƙala abubakar laka zalika abubakar ce wannan damar ce rahala bilal anil madinatil munawwara bilal ya tafi ya bar madinatil munawwara ma'a awwali ba'athin min buhuthil muslimin tare da farkon yan aika waɗanda aka aika cikin musulmi don su tafi yaji wa qama fi daraya darayya bil qurb min dimash. sai tsaya wani gari da ake kira darajja wato kusa da dimash. walaƙad zalla musikan anil azan ya doge ya kame gabarin kiran sallah ya ki kiran sallah hatta kadima umar ibn al-khattab bilad sham har sai da umar ya zo garin sham falakiya bilalan ridwanullahi alai ya kuma gamu da bilal Allah ya kare yarda da shi ba da giyadin awilin bayan bacewa mai nisa wa kana umar shadid ash-shauqi ilai umar yana da tsananin shauki wato yana da shauƙin shi bilal azimal ijlali lahu kuma umar yana girmama shi girmamawa mai yawa hatta innahu kana idza zikra as-siddiq har sayyidina umar ya zama in an ambaci ababakar siddiq amamahu a gabansa ya kulu sai ce inna ababakarin sayyidana wa huwa allazi a'taka sayyidana sai ce ababakar mu ne kuma ya shugaban mu. ya'ani bilalan ridwanullahi yana nufin bilal yaddar Allah ta kare yadda gare Allah kare da wa hunaka azama sahaba ala bilal an yu'adhdhira fi hadarati al-baru to anan ne sauran sahabbai suka yi niyyar cewa Umar ya bashi izini mana ya kira sallah a gabansa tunda ya kawo ziyara fama inirtafa a sautuhu bil azani aikuwa bilal yana daga muryarsa don kiran sallah hatta baka umaru har umar ya fashe da kuka wa baka ma'ahu sahaba sahabbai suka fashe da kuka tare da shi hatta ikhballatil lahabid dumu wato har sai da gyamma suka jika da hawaye falaqad ahaja bilal ashwaqahum haqiqa bilal ya motsa shaukin su ila uhudil madinatil munawwara ya tunatar musu zamanin rayuwa a madina tare da manzon Allah suƙiyar min uhudihi ko yana koro musu wannan zamani da aka yi rayuwa tare da annabi wala qad zalla da'iyas sama'i qimu fi min daqatin dimash haqiqa shi bilal da'iyas sama'i wa mai kiran sallah wato mai kiran sallah yuqimu fi min daqatin ya zauna ya zauna a wannan yanki na dimash hatta wa fahul ajalul mahtu har sai da ajali gidigad ya zo masa fa kanat imra'atuhu sai ya kasance matarsa to ko to will ko to will ila janibihi ko tana daga sautin ta ta kuka a gefansa fi maradul maut da ta ga rashin lafiyar mutuwa ta kama shi shine ma'ana to will ai tarfa usauta tarfa usautaha tana daga muryarta wa tasihu qa'ilatan tana kowa tana cewa wa hazana ya bakin ciki na ya bakin cikin sa wa kana huwa yaftahu aynayhi shi kuma sai ya bude idanuwansa fi kulli maratin duk lokacin da ta faɗi wannan magana wa yujibuha qa'ilan yana bata amsa shi kuma yana cewa wa farhahu ya farin ciki na ba bakin ciki ثم لفظ أنفاسه الأخيرة sai ya furta lafazinsa na ƙarshe a sa na ƙarshe wa huwa yana maimaitawa gadan nalqal ahibbata muhammadan wa sahaba gobe za mu haɗu da masoya annabi muhammad da sahabbai gadan nalqal ahibbata muhammadan wa sahaba gobe insha Allah za mu haɗu da muhammad da sahabbansa wannan abin da ya maimaitawa kenan kafin ajali ya dauke shi wannan shine kaɗan daga cikin abin da malam ya kawo daga ƙisar bilal bin rabah sai habibu bin zaid al-ansari za mu shiga iskar wani jarumi da tarihi ba zai manta da tarihinsa ba wato duk inda ake maganan gwaraza idan an zo aka ce habib ba za a manta da shi ba haka mahaifiyarsa nusaibatul asadi ita ma nusaiba jarima ce sai ya zama ya kamar ya gaji jarimtar daga gare habibu bin zaid al-ansari barakallahu alaikum min ahli baiti Allah ya muku albarka kuna daga cikin ahli baiti rasulullah rahimakumullahu min ahli baitin Allah ya jin kai gare ku ku iyalan wannan gida man min fana'ir rasuli ala habibi ala habib wali baiti ko manzo Allah ya masa wannan yabo aka abisa soyayya da ta jibince shi shi shi wannan bawan Allah saboda jami'ar da suka nuna rana yakin Uhud sai manzo Allah ya kira su da ahlul bait fi baitin tatawadda'u uyudul iman cikin gidan da wato daɗin imani ya yadu ay tatabawwa'u dinnan ay tantashiru tanshuru suyubal imani dadin imani ya yadu a gidan batu kowa ya samu fi kulli rukunin min arkani daga kowane rukuni daga rukunin wannan gida wata luhu suwarun tabiyya kuma wata luhu aita wato bana wa zahara shine ma'ana talu wato ah, surar sadaukar da kai ya bayyana wal fida da ba da fansa ala jabini kulli sakinin min sukanihi a goshin kowane mazauni daga cikin mazauna wannan gida na su habibu da zai Nasha Habibu habibu da al ansari shi habibu da al ansari ya taso wada kuma ai masha ya yi tafiya fa abuhu mahaifinsa kuwa zai bin asim shi ne dan asim dali'atul musulmi fi yathrib yana cikin waɗanda musulmai in tsinkayar su cikin ba wa ahadus sab'in allazina shahidul aqaba shi sa kira shi dali'a yana cikin mutum saba'in da suka fara zuwa tun manzo Allah bai hijira ba suka je suka yi mubaya'a da shi a wurin da ake jifan shedan yasa ga ana kira shahidul aqaba wato mubaya'a da aka yi a aqaba inda ake jifan shi dan annan suka samu manzon Allah suka yi masa mubaya'a an gane ko wa shaddu ala yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutabayyin ko muta'ayyi mubayyin kuma suka ainihin hada hannayensu tare da manzo suna masa mubaya'a wa ma'ahu zawjatuhu wa waladuhu shi da mata shi wannan bawon Allah Zaidu din dan asin din da iyalinsa matan shi da ƴaƴan shi wa waladahu da ƴaƴansa guda biyu ka ko to da shi wannan habibu a ciki wa ummuhu hiya ummu ammara mahaifiyarsa shi wannan yaro da muke karanta tarihinsa ita ce ummu ammara nasibatul maziniya ita ce nasibatul maziniya awwalu imra'atin ita ce macen farko hamalati silaha da ta ɗauki makami difa'an an dinillah don ta kare addinin Allah wa ziyadan an muhammadin rasulillah da kuma idifa'in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaƙi ya rincaɓi a madina yaƙin uhud shaidan ya yi shela cewa manzon Allah ya rasu to wannan lokacin sahabbai da yawa sukan tsere ga annabin a gabansu amma ba za su kai shi ba saboda tsoro suna gudu sai maza Allah ce ya kawo makamin ka miƙawa sai wani ya miƙawa ita nusaiba makamin shi sai ta karba ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam wa akuhu dan uwansa kuma huwa abdullahi bin zaid shine abdullahi dan zaid alladhi ja'ala naharahu duna naharin nabi wanda ya sanya kirjinsa kusa da kirjin manzon Allah wa sadarahu duna sadarihi ko nan ce nahar nan kusa da makubaranka sadar kuma shine nan wato ya sa ainihin wato kirji mu dai to me zamu kira nan da nan da Hausa hmm? nahar nan a ah, ba nan ba nan san nan ne kirji to nan ne sunan shi su laraba suna ce mishi nahar nan nahar nan kuma sadar eh sai dai mun kwatanci ba ko eh na allanka ba a ba nan ba nan ne allanka faɗa nan eh nan shine kiji shine sadar nan to nan kuma ana kiransa nahar nan shine nahar shine ya sa nahar nashi wato saman ƙirjinsa ko da kuma ƙirjinsa wajen kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yau wa Uhud ranar yaƙin Uhud hatta qala fihim ar-rasul salawatullahi wa salamu alayhi sai da manzo Allah ya kira da su barakallahu alaikum min ahli baiti kai wannan iyalan gida Allah ya albarkace ku rahimakumullahu min ahli baitin Allah ya jinka a gare ku ya ku iyalan wannan gida nafazar nurul ilahi ila kalbi habibi hasken Allah maɗaukacin sarki ya keta ya shiga zuciyar habibu zai wa huwa ghaddun qariyun yana yaro danyen yaro jagab asqarrati kuma sai imanin ya tabbata wata makkana minhu ya tabbata a cikin injinsa wa kutiba lahu an yamziya ma'a ummihi wa abihi kuma aka rubuta masa zai tafiya tare da mahaifiyarsa da mahaifin wa khalatihi wa akhihi da yar uwar mahaifiyarsa da kuma dan uwan shi ila makka sun tafi zuwa makka li yusima ma an nafaris sabaina min al mayani sun itarihi al islam haisu madda yada husagira wa baya a rasulallah ta hata bai zalami bai'atan aqba ta gani shi ne ce Allah ya sa shi an rubuta yana daga cikin wanda ya tafi da mahaifiyarsa da mahaifinsa da kanwar mahaifiyarsa da kuma ɗan uwansa Abdullahi suka tafi Makka li yusihima ma'an dan su yi musharaka shine li yusihima dan su yi musharaka ma'an nafar 70 min al-ghurr al-mayamin tare da waɗannan fararen fuskoki guda 70 al-mayamin masu albarka fi ne fi sun tarihin islam ko wajen gina tarihin musulunci haisu madda ya dahu yinda ya miƙa hannunsa a sagira lokacin yana an ƙaramin yaro ya mika hannunsa wa baya a rasulallah ya yi mu baya da manzon Allah ta hata junihi zalami a ƙarƙashin duhun dare bai atal aqaba a bai atul aqaba wato mu mubaya'a ta aqaba da aka yi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa منذ ذلك اليوم tun daga wancan yini gada rasulullahi sallallahu alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihi ahabba ilayhi min ummihi wa abihi to shi wannan yaro ya zama ga manzo sallallahu alaihi wasallama mafi soyuwa gare shi da mahaifiyarsa da baban shi annabi ya suna cikin waɗanda annabi yake kaunar su kuma yake kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ya nuna wa manzon Allah kauna wa asbaha al-islamu abla indahu min nafsihi allati baina sai musulunci yafi masa tsada a gunsa fiye da ransa da take tsakanin haƙarƙarin shi wato yafi san musulunci da rayuwarsa lam ya shahada habibu bin badran a lokacin da aka yakin badar habibu bai halarta ba li'annahu kana yawma idhin sagiran jiddan don wannan lokaci yaro ne kankani walam yukutab lahu sharaful ishami fi uhud ba rubuta masa darajar tarayya wajen yakin uhud ba bai samu aka yi musharaka da shi ba li'annahu kana ma yazalu duna hamlis sirahi domin a lokacin bai bushe ba bai kai ɗaukar makami ba ai fada da shi lakinnahu shahida ba da al-mashahida kullaha sai dai bayan wannan ya halarci duk wani wurin yaƙi gaba ɗaya ma'a rasulullahi tare da manzo fakana lahofi kullum min ha raya ta kuma a wani fagen yaƙi yana ɗauke da tuta ta ɗaukaka wasu hifati majalin da kuma takarda ta karamci wa mawuki mufida yana samun matsayi na fansa wato na ba kansa ya ba da ya fansar da kansa don musulunci gaira an na hazihil mashahida sai dai wannan fa mashahadin da zamu karanta yanzu zo ala azmatiha saboda girmanta warau atiha da kayatatta lam takun fi haqiqatiha siwa iqdad baqm lil mawqif al kabir alladhi sanusawwi sanu sanasuq laka hadithahu wato غير ان هذه المشاهد سيدا فبند cewa wannan mashahad da zamu fada yanzu ala azmatiha da girmanta warau atiha da kayatatta lam kun fi ba bata zama cikin haqiqaninta siwa ida bi raka lil mawqif kabir wato zamu da wani labari ne mai a wani matsayi mai girma allazi sanasuqu laka hadithu wanda za a koro maka zancen sa yanzu wallazi sayahuzzu bamiraka wanda zai girgiza zuciyarka fi urfin cikin tsanani kama hazaba ma'idu malayilil muslimin kamar yadda wannan labari da zamu faɗa Ya girgiza zukatan miliyoyin musulmi. Mun zo asalin nubuwa tun daga zamanin annabta. Wa ila yau mi nan lafiya na hannu fiye. Har zuwa wannan lokacin da mu muke ciki idan an labarta maka sadaukar wanda Habibu yayi to sai ka girgiza kanka. Wannan lafiya satarau isa tuhu kamara atun alamar rena iso. Za ta tsoratar da kai wannan. mashahad din zai tsoratar da kai kissar wannan za ta tsorata ka kamara atun kame da ta tsorata magabatanka alamar usul a bisa wucewar zamuna fata'al nastami'u ila hadhihi al-qissa zo mu saurara wannan kissar al-anifa mai tsananin min bidayatiha daga farkonta fi sanati tafi'a lil hijira a shekara ta tara daga hijira kana al-islamu qad saluba qulu musulunci icinsa yayi ƙarfi wa quyad shaukatuhu ko shaukarsa kuma kai ƙarfi wato yaƙi na musulunci ya karfafa musulmi za su iya yakan kowa a duniya a wannan lokaci wa rasakhat da'aimahu ginshikin musulunci ya tabbata a ƙasa fadafi qad ufudul arabi tashuddu rihala min anha'il jazira ila yathriba sai fadafikat ay faja'alat wufudul arabi sai tawaga tawaga na mutanen kauye tashuddu rihala suna tsananta tafiya min anha'il jazira daga gefen jazira zuwa yathriba zuwa madina me yake kawo su liliqa'i rasulillah don haduwa da manzo sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ilani islami hadan su bayyana musuluncin su bayyana yadaihi gaba gari shi wa kuma su yi mubaya'a da shi ala sam'i wa ta'a za su ji kuma za su yi biyayya wa kana fi jumlati hadhihi al yana daga tarin wannan tawaga akwai wafdu bani hanifa akwai tawagar banu hanifa alqadim min aali najd waɗanda suka zo daga can ƙololuwar najis ana kalwabadu jimalahu fi hawa shi madinati rasulina sai suka gurfanar da jimal wato raƙumansu a can ɗin an ce hawa shi madina ai a rafaha gefen madina suka gurfanar da dawaki a bada raƙuman da suka hau suka zo wa kallafa ala rihalihi sai shi wannan wanda ya jagoranci wannan tawaga sai ya bari a wurin kayansa rajulan minhu yud'a musailamata bin habibul hanafi da suka taho sai aka bar mutum ɗaya ya zauna ya gadin kayansu ya gadin rakumansu wanda aka bari ya gadin rakuman nasu shine musailamata bin habibul hanafi wa ba ila annabi ya zarce zuwa ga annabi wa a'lana islamahu wa islam qaumihi bayna yadayhi ko ana ana tare da ni ya je bayyana musuluntarsa da musuluntar mutanensa gaba ga manzan Allah fa akramar rasulu salawatullahi wa alaihi wa sadatahum sai manzan Allah ya ya martaba wato zuwansu wa amara li kullin minhum bi atiyatin kuma annabi ya umarni kowanne ɗayan su a bashi kyauta wa amara li dihim, kuma ya umarci wannan shugaba nasu Allah zai kallafuhu wanda suka bashi fi rihalihim wajen kayan kayansu bi misali ma amara lahum bi yace irin abin da aka bawa kowannen ku shi ma ga nashi wanda wanda yake muku jiran kaya lam yakari yablugul wafdu manazilahu fi najd aiko ba dadewa wannan tawaga suna isa garin su can a najd hatta irtadda musailama ibn habib sai musailama ya ridda anil islam ya bar musulunci wa qama fil nasi yu'linu lahum ya tsaya cikin mutane yana bayyana musu riddarsa annahu nabiyyun mursalun cewa shi ma annabi ne wanda aka aiko arsalahu Allah ila bani hanifa wato shi ma Allah ya aiko shi kan kabilar sa banu hanifa kamar yadda Allah ya aika manzon Allah ila quraish yace kamar arsala muhammad bin abdullah ila quraish kamar yadda Allah ya aika annabi muhammad kan quraishawa to ni ma haka aka aiko ne zuwa ga kabila ta bani hanifa da shi fadafika qaumahu qawmuhu sai mutanansa suka soma yaltafuna hawlahu suna kewaye shi suna cincirin do gefansa madufu'ina ila zalika kamar ana tunkudo su akan haka bidawafi'in shatta abinda ke tunkudo su daban-daban kana ahammuha al-asfiyya mafi muhimmancin abinda yasa su yin wannan ridan kabilanci hatta inna rajulan min rijalatihim qala har akan samu mutum daga cikin waɗannan ƙabila ya ce ashhadu anna muhammadan la sadiqun na shaida lalle annabtar annabi muhammad gaskiya ce wa anna musailamata la kazzabun kuma na tabbata musailama ƙarya yake makarici ne walakin kazzaba rabi'ata sai dai in samu matsanancin kabila ta rabi'a ahabbu ilayya fi soyuwa a cikin zuciyata min sadiq mudar daga mai gaskiyar kabilar muzan wato kabilar manzan Allah kaga kabilanci Allah ya raba mu da shi gashi shi yake wahalar da mu yanzu ko ba shi bane <laughs> a to ku da kuka yi mulki kun ce duk Najeriya ɗaya ce ko eh kuka yi ta gyara musu gari da ta gyara musu ƙasa kuka ɗebi mutsamai wurin kuɗi kuka bar su a kai wurin gadi kuka sa ‘yan uwanku a wurin su kuma yanzu da suka zo suka ce to ba ku san wayo ba ƙabilanci Allah ka raba mu da shi walam ma ƙauya sa'idu musaili mata wa galuza amruhu lokacin da damɗan shi musailama ya yi ƙarfi a kan wannan kafircin na ridda wagaluza amuru al'amarinsa ya kauri ka taba ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama kitaban sai rubuta wasiƙa zuwa ga manzan Allah ja a shi ga abin da ke cin wasiƙar min musailamata rasulullah ila muhammadin rasulullah kun ji abin da ya rubuta daga musailama manzan Allah zuwa ga annabi muhammadu manzan Allah salamun alaika amincin Allah ya tabbata gare ka amma ba'adu bayan haka fa inni qad ushriktu fi fil amri ma'aka ni ma nayi tarayyar annabta tare da kai wa inna lana nisful ardi mu kabilata muna da rabin ƙasa wal quraish nisful ardi quraishawa ma mun bar musu rabi walakin na quraishan qaumun ya'tadun sai dai quraishawa kabilar ka mutane ne masu ketare iyaka kaji abin da ya faɗa wa ba san kitaba ma rajulain min rijalihi ya da wannan wasiqa ga mutum biyu daga cikin zaratansa ma quri alkitabu linnabi lokacin da aka karanta wasiqar ga annabi alaihi salatu wassalam qala lir rajulain sai annabi ya ce waɗannan zaratan mutum biyun da aka aiko kuma ta kula ni antuma to ko kuma me za ku ce game da abin da ya rubuta a wannan wasiƙa ba ja ba sai suka ba annabi amsa ƙuru kama qala abinda kaji ya faɗan nan shi ne, mu ma muke faɗa wato mun yi imani da abinda ya faɗa fa qala lahuма manzo Allah ce da su amma wallahi na rantsi da Allah laula annar rusula la tuqtalu ba dan ɗan aika ba a kashe su ba la darabtu qaykuma da nasa, sa an sare wuyan ku makataba ila musailima sai manzo Allah ya sa a rubuta wasiƙa zuwa ga musailima risalatan wasiƙa jaa fiha ga abin da yazo cikin wasiƙar bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila musailamatal kazzab haka annabi kira shi musailamatal kazzab daga muhammadur rasulullah zuwa musailama mai yawan ƙarya assalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriya amma ba'du bayan haka فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين أسا تألاك yana gadar da ita ga wanda ya so daga bayansa aƙiba mai kyau ta tabbata ga masu tsoron Allah kaji abin da wasiƙa ta kunsa ke ba shi ya ce wai ƙasa an raba ta biyu ba to ta Allah shi wa ba'asar risala ma'ar rajulain sai manzo Allah ya bada wannan wasiƙa wa ba'asar risala ma'ar rajulain tare da waɗannan mutum biyu in za da sharru musailimatil kazzabi wasashira fasaduhu wannan wasiƙar da ta je ta manzon Allah sai ta ƙara masa sharrinsa ya ƙaru sharrin musailimatil kazzab sharrinsa ya ƙaru wasashira fasaduhu fasadinsa ya ɗaiɗaitu a gane ko shine was was tashra fasaduhu an gane ko in tashara wazada shine wato fasadin ya karu ara ar rasulu sallallahu alaihi an yab'atha ilaihi bi risalatin yarjuruhu fiha an gayyihi sai manzo Allah ya sake yaga ya kamata a sake aika masa da wata wasiƙa da za a gargade shi a ja kunnansa ga wannan halaka da ya shiga ciki a hana shi wannan bata da ya shiga shine gai wani daba alhamdulillah risala sai aka zaɓo don ɗaukar wannan wasiƙa baɗalu ƙistatina gwarzon tarihinmu shi ne habiba bin mai shi aka zaɓa ya kai wannan wasiƙa shi kadai waccan ta farko su da suka kawo su aka ba su kai wannan kuma ta biyu sahabi aka ba ya kai wa kana yau mai sha ban ya kasance a wannan lokaci matashi ne saurayi ne na birar shaba mai cikakkiyar kuruciya mukuta milal fata samartakarsa ta cika muminan min qimmati ra'sihi ila aqmasi qadamaihi wato imani ya cika tun daga kwakwalar tun da kololuwar kansa har zuwa tafin sawayensa imani ne zalla mabaha zai bugun zaini ila ma amara ku rasulullah habibu ya tafi ya zance da wannan wasiƙa zuwa ga inda mazan Allah ya umarci shi kai gaira wani ba wani jinkiri wala menene wala mutarayyitin ko e babu kuma wani kai kawo shine sakaci babu tarfa'uhun najadu wato abin najad shine najad wa makanul murtafi tudu in ya hau tudu sai kaga ya dago shi wa dafa'a risala ilai musailima yaje ya mika wasiqa zuwa ga musailima a'a wa tahudduhu alwihad in ya shiga kwari sai ka neme shi ka rasa in ya hau tudu sai ka hango shi hatta balaga diyar bani hanifa har ya kai wannan garo wannan gari na bani hanifa fi aali najd a can kololuwan najd wa dafa'a risala ila musailima ya mika wasiƙa zuwa ga musailima fama ka da musailimatu ya kifu alama ja a fiya hattan in tafaka sadurhu baginatan wa hikdan aikuwa musailima yana karanta wannan wasiƙa yana ganin abin da wasiƙa ta kunsa alama ja a fiya abin da ya zo cikin wasiƙar hatta in tafaka sadurhu irjinsa ya kumbura baginatan da ƙulli wa da hikidu wa da sharru wal sharri da yaudara ya sake bayyana ala samati wajhi wajhihi damimul asfar wato a wannan kallon fuskarsa mummunar fuska gajerar fuska wa amara bi habibin ya umarci habib ibn zai dan zaid an yi ya yace ku daure min shi aka daure shi Wani uta bihi wa uta bihi ilayhi ku zo mun da shi washe gari wato da hantsi a zo da habibu a daure washe gari falamma kana na yayin da gari ya waye tasaddara musailimatu majlisahu shi ko musailima yazo kaf majlisin sa ya zauna Waje hala an yaminihi wa an shimalihi dawagi dama da shi da hagu da shi ya sanya waɗannan manya-manyan ɗagutai nashi wato manya-manyan batattu waɗanda ake bauta musu kuma bayan Allah min kibari atba'ihi manya manyan mabiyansa wa zina lil sannan sannan yi wa zauna gari bin dukuli alai aka ce to a shigo talakawa ma su shigo thumma amara bi habib bin zayd sannan ya umarni da a zo da habib bin zayd faji abihi ilayhi aka zo da shi wa huwa yarsufu fi quludihi in an ce yarsufu shi yamshi biha bi bada'il yana tafiya a hankali saboda kafafuwa a ya ɗauri shi ne shine yarsufu an gane yana cikin dabaibayi a cikin sarka wa kafa habibu da wasa da hadha hadhihi Ga shi nan ya tsaya a tsakiyar wannan cincurun da mutane alhaƙida masu hikidu mashdudul Ga shi nan tsaye marfu'ul hama ya daga kansa ba tsoro shamikal am yana mai hura hancin wanta sababbai na ya kafe tsayuwarsa karumhin samhari kamar wani wato mashi wanda mai makerinsa ya kyautata kirarsa ai aka kamal musaffafuna taqwimahu masu kera mashi suka kyautata niƙar da shi gashi nan tsaye kamar wani mashi wanda aka samu wani gwanin kira ya kira shi faltafata ilaihi musailima sai musailima ya waiwaya gare shi wa kale ce atashhadu anna muhammadar rasulullah kashe kana shaidawa annabi muhammadu manzon Allah ne fa qala sai sai na'am ashhadu anna muhammadar rasulullah fatamayyaza musailimatu gaiban yana faɗan wannan sai hushi ya kama musailimatu shine fatamayyaza kan gane ko fata mai mayyaza ka duba rakami na uku ai gaizan ta qadda bi sababil gaibi kai ka ce zuciyarsa za ta yanke saboda fushi wa qala yace wa tashhadu anni rasulullah to ni ma ka shaida ni ma manzo Allah ne fa qala habibu fi sukuriyatin labi'a sai shi eh, habib ya faɗa cikin izgili an gane ya ce masa inna fi uzunayya samaman cikin kunnuwa na akwai kurunta an sima'i ma ta kulu na kurmance ba na jin me kake faɗa fam tuqi'a wajhu musailima sai fuskarsa an gane ta gayyara launin waje sai fuskarsa ta canza saboda fushi da wannan abin da wannan yaro ya faɗa warta jafar shafatahu bakinsa leɓansa suna motsi hanakan saboda uh, gaizan fushi wa qala li ladihi sai gaya wa masu yanka masu kisan kai wato an ce su sune munaffizul uqubat masu zartar da hukuncin da aka zartar iqda a kan min jasadihi taro min wani yanki daga jikinsa fa wal jalladu ala habibin bi sayfihi nan take kuwa sai kan shi wannan makashin sai wajen habibu da takwabinsa wa batara tsaidatan ya saro wani bangare min jasadi daga jikinsa fada harajan alal ardi sai ta a kan kafa kaga kamar an sara kafa da shi kenan ya a ƙasa. kafa kuma adamu sai ne mutu alaihi su'ala nafsuhu sai shi musailima ya sake maimaita wannan tambaya atashadu anna muhammadar rasulullah ala na'am shahadu anna muhammadar rasulullah kana shaidawa nan muhammadu manzon Allah ne yace i eh, shahadu sai ya sake maimaita kalmar shahada qala sai yace wa tashhadu anni rasulullah kuma ka shaida ni ma annabin Allah ne qala qultu laka na gaya maka dazu inna fi uzunayya samaman cikin kunnuwa na da kurumta an sima'i ma ta kulu ban ji ban ji abin da kake ba fa mara bi an tuqda min jasadihi qid'atan ukhra yace a sake butsuro wani bangaren daban wa qudiat aka yanko wata dahara jat tawadi alal ardi akan kasa hatta stawat ila janibil uqtiha ita ma ta je ta fadi ka inda yar uwata ta fadi wan nasu shakhisu bi absari mutane sun daga idanuwa suna kallo da idanuwansu ilaihi gari shi mazmulun kai amma sun rude fa min tasmimihi ay min israrihi saboda dagewar da yayi wa inadihi da jurewa da irin taurin ran da ya nuna mutane sun sun nuna akan wannan kuma ba musailima to yasalu musailima ya zarce yana wannan tambaya wal jalladu yaqta'u mai zartar da hukunci yana yankuwa wa habibu yaqulu habibu ko yana ya ci gaba da cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa annabi Muhammadu mazan Allah ne hatta na nahawan min nisfihi bid'at wato sai da ya zama rabin jikinsa ne kawai a tsaye muqatta'atan mansuratan ala al-ard rabi kuma ga tana an yanyanka ta akan ƙasa wa nisfuhu al-akhar kutulatan tatakallamu rabin sa kuma ga tana abu tsutsure tana magana sun mafadaruhu a hakaransa Allah ya karɓa. wala shafataihi tsahiratai a bisa labbansa tsarkaka ismun nabi sallallahu alaihi wasallam sunan annabin nan allazi baya ahu lailatul aqaba wanda ya mu baya a da shiran daren aqaba sunansa ne a bakinsa ismu muhammadin Rasulillah suna annabi muhammad balaga masra'u habib ummuhu nasibatul baziliya labarin mutuwar ɗanta ita nasiba almaziniya labarin mutuwarsa ya isa mata faɗauwa ajjawaniha ala ahzaniha sai ta nade a kirjinta wato haƙarƙarinta sai ta nade bakin cikinta wata sabtuhu inda Allah ta nemi ladan rasuwarsa a gun Allah walamma kana yawmul yamama yayin da aka yi yaƙin yamama ko yaƙin da aka yi zamanin sayyidina ababakar, da waɗanda suka yi ridda domin ana kashe habib ina tsammanin kafin isowar labarin ko kuma labarin yana isowa ne manzo Allah ya bar duniya eh, da mutuwarsa da barin annabi duniya kusan lokaci guda ne wala ma kana yawmul yamama yayin da ranar yamama ta zo as siddiq radwanullahi alaihi jayshan li harbi al kazzab sayyidina abubakar ya tanadi bataliyar soja dan yakar musailima wa qada liwa'ahu ya kulla tutar lisayfil islami Khalid bin Walid radiyallahu anhu arda wanda aka bashi tutar ta mayakan nan shine Khalid bin Walid Saifullah فانضمت إلى الجيش المجاهدة الباسلة نسيبة المازنية وابنها عبد الله sai ta haɗe da wannan sojoji a ilal jaishin mujahada zuwa ga waɗannan sojoji da za su jihadi albasila ita wannan jarumar nasibatul maziniya ana kiranta albasila wato jarima wabnuha da ɗanta abdullahi su ma sai suka je suka haɗu da wannan tawaga ta mayaka laqad kana yuridani aljihad fi sabilillah sun kasance suna nufin jihadi don daga kalmar Allah wa kana yuridani aidan kuma suna nufi har yanzu an an yasara li habibin su ɗaukansa ga ɗanta habib shi kuma ɗan'uwansa a shi. min aduhi wa aduwullah maƙiyinsa da ya kashe shi kuma maƙiyin Allah Wafi fi yamama a ranar yaƙin yamama al'abar shuhidan nasibatu ta shukus sufufa an ga ita nasiba tana keta sahun mayaƙa kallabuwa kamar wata zakanya sa'ira wacce ta cike da fushi wahiya tunadi tana cewa aina aduwullah ina makiyin Allah nan yake dulluni ala aduwullah haka take wada ku nuna min makiyin Allah nan falamman tahab ilaihi yayin da ta kai gare shi wajadahu mujaddala sai ta same shi gutsutsure alal ja mace kan ƙafa. wasu yuful musulmi na tanhalu min dima'ihi Takubar musulmi sun tsotse jininsa fada bad nafsan sai ranta ya daɗi wa qarrat ainan hankalinta ya kwanta wali mala'a to dan mai hankalinta ba zai kwanta ba alam yantaqini Allah jalla wa azza li fatahal barr min qa'ilihi albaji min qatilihi ashe ku Allah ba zai ramuwar gayya ba jalla wa as li fatahal ko li fatahal bir ga wannan yaro matashin yaro mai biyayya attaqi mai tsoron Allah min qatilihi daga wanda ya kashe shi albagi azzalimi ashqi dan wuta bala gaskiya ne Allah zai ramuwar gayya akan sa laqad ba kullum minhuma ila rabbih kowannen su ya koma zuwa ga ubangijinsa walakin fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir sai dai wata tawagar aljanna wata kuma tawagar sata tafuta wannan shine tarihin Habibu Zaid wannan sadaukarwa da yayi ya sadaukar da ransa ana sa ransa yana kalmar shahada tsakani da Allah duk wanda ya ji wannan tarihin nashi zai girgiza kansa lalle sahabban annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba da wasa suka yi imani ba wala tahinu ko wala tahzanu wa a'launa in kuntum mu'minin ko kar ku yi rauni kar ku yi ja da baya ku ne madaukaka in dai kuna da imani Allah ka ƙara mana imani wannan shine tarihin Habib bin Zaid sadaukin wannan sai abu ɗalhatar ansari <laughs> dama tsokanar ku zan yi an <laughs> yi tun mana gaji <laughs> dama na so tsokanar gudun da a eh, lokaci ka ya gaya ya Allah abinda makaranta ya zama daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana waɗannan bayi na Allah muna roƙon Allah Allah ka ƙara musu yarda Allah ka ƙara musu yadda Allah mu ma ka ba mu aikin da za mu iya zama guzuri don tarar da su subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin minti takwas to kun ji akwai minti takwas sai mu yi amfani da su wajen nasiha ɗan uwa musulmi ga hali da ƙasa take ciki duk wanda yake hawa social media yana ganin abubuwa kuma yana jin abubuwa zamfara katsina sokoto bangaren maiduguri kan dama wannan kowa ya saba da shi bangaren kaduna da naija har da wani ɓangare na kogi arewa dai kinnafas da ta'addanci kullum ƙara yaduwa yake yi kamar wutar daji ba za mu ce mun ji daɗi ba ba za mu ce mun gode ba amma ta wani wurin kashe manya da 'yan ta'addan suke yi yana da kyau ƙwarai abinda ya sa na faɗa haka kowa ya san cin amana da ya shiga cikin sojojinmu ko kuma jami'an tsaronmu na san ba ni kaɗai na taɓa ji ba a nan mai maiduguri za ku ji an ce ga soja ya harbi soja mafi yawa manyanmu da ake kashewa yaranmu da ake kashewa a nan maiduguri ta baya ake harbin su to shi ko an kaga an harbi soja ta baya to mafi yawa dan uwansa ne ma'aikaci ya harbe shi to babban abin da za mu ce izina zai zama izina ga mai hankali a cikinsu idan yau wani zai tura maka miliyan ɗari ka kashe ɗan uwanka goban an ba wani wata miliyan ɗari shi ma zai kashe ka to kaga ya kamata a ce su sojoji sun ɗauki izina wannan kuɗi da suke zuwa ana tara musu ko suna samu a cikin lokaci guda ka zo kana sayan gidaje kana sayan fulotai kana kafa kamfanoni ka je ka karɓi kuɗin ta'addanci ka ba da rayuwar yan uwanka an kashe ka ci amana su to ba mamaki kuma an kai ritaya wani yaro ne da bai taba sanin abcd ba zai kama kai shiga jeji da kai ya kashe ka to kaga idan sojojin suna ganin wannan wata illa mai hankali a cikin su zai hankali kudi ba shi bane rayuwa kuma ba shi bane rufin asiri ba rufin asirin da ya wuce ka je ka gama aiki kai ritaya ka zo ka yana ibada ka mutu a cikin iyalanka amma a ce yau ku duba general din nan da aka kama shi a matazu aka shiga da shi jeji ya mutu a hannun 'yan ta'adda bayan wannan matarsa ba a sake ta ba bayan shi ya mutu har ku ce wai su suna jin tsoro ba su saki matar ba da suka ji an ce sojoji sun shigo ta gabar da yamma kudu da arewa sojoji za su musu kawanya suka ɗauke ta suka sa ta akan mashin aka yi tafiya da ita shi wanda ya ɗauke ta da ya ga tafiya ta yi tafiya ya sauke ta ya harbe ta a cinye ya gudu to yanzu don Allah wa wane ne gari ya waya da mu ɗin civilian da su ɗin ma'aikatan bari da suke cikin iyakokinmu ana shigo da makamai don a ba su kuɗi da waɗannan luxurious suna da kake gani suna zuwa daga kudu wallahi mafi yawa ƙarƙashi kasan dama a ƙasa ake musulmi a cikin buhuna suke tara bindigogi su shigo da su da harsafai domin ita wannan mota ta taso tun daga abba ko ta taso daga anambara ko ta taso daga anata ko ta taso daga asaba ba mai tsaye da ita sai ta zo tashar da za ta soke kayanta wataƙila dukka kun san wannan duk mai zuwa kudu ya san ba wani soja ko polis da zai daga ya tsaye da wannan mota ta taso saboda suna da wani haɗin kai idan ka tsaye da ɗaya duk wacce ta zo sai ta crossing ɗin hanya duk da sai an ba su hanya su wuce to duk wani abin da zai cutar da arewa su suke shigo da shi da ƙwayoyi da wiwi da shilishon da duk wani abin da ka san yara mu suna sha su lalace wannan kabila har yanzu tana mana ta'addanci ko kuma ga wauta wautar mu ɗaya shine duk bala'in nan da yake samu wallahi an kasa samun waɗansu shugabanni da za su haɗu su haɗa kai su zauna su ce mu ɗau ɗaya a arewa ko me za a mana a babu jama'a haka ne ko ba babu wata jama'a a arewa daga maiduguri kano sokoto abin nan katsina duk a ce ga waɗannan manya ko sarakuna da masu goyon bayansu da 'yan majalisunsu na jihohi da sanatoci ku zo ku haɗu a yi mitin a ɗau matsaya guda ɗaya arewa cikai yaɗuwar ta'addancin nan ba lafiya ba ne da ana cewa katsina zamfara amma yau fa abin ya wuce ku duba ya shiga kamar yadda na faɗa naija kaduna ko a cikin a hutunan da muka yi tsakanin babbar sallah da karamar sallah akwai ɗan amini na malam musa shi da aka kama shi wallahi na karbi waya muna magana da dan ta'addan nan yace dama kiran da kai ba kuɗi zaka bayar ba dan sai watsa mu mashar yace Allah kai mu ran talata ba ku kawo kuɗin nan ba kashe yaran nan zan yi haka aka yi ta fama da su yaran ya kusan kwana arba'in a hannunsu sai da aka ba su miliyan hudu ni wai na karba ne zan ce to wannan yaro uban liman ne sai ce to sai me na ruwa na da limancin shi sai ce to mu muna filato ne ba kamar sauran jihohi muke ba ba mu da kuɗi gwamnati ce to ina ruwan mu sai me Allah ya ƙara muku bala'i yanda ka jinna haka ce Allah ya ƙara muku bala'i duk abin da kuke ciki Allah ya ƙara muku kuma inda za ka sake samu bakin ciki ka san duk kudin nan a pos aka tura musu dan ta'adda yana da pos akwai wanda zai bude pos ba sanin central bank to wallahi duk kudin na pos sai dubu ɗari da hamsin da za a ba wa ɗan mashin ɗin da zai ɗauko shi daga jeji ya kawo shi bakin hanya shine kawai aka bayar kash. amma kudin nan miliyan hudu gaba ɗaya a POS ake tura musu wannan za ka gada cewa da sanin gwamnati da hannun gwamnati a cikin wannan abubuwa akwai maciya amanan mu manya da ake wannan abin da su don ba haka ba bayan da za a yi ɗan ta'adda ya sa ka tura mushi kudi a POS wannan kazantar tsakani da Allah yana da kyau mu tashi da addu'o'i da muna yara lokacin in bala'i ya zo irin wannan sai kaga kowane sarki na gargajiya zai haɗa manyan malamai na jiharsa a yi ta saukan alƙur'ani ana ta sadaka sai kaga kafin wata ɗaya biyu uku Allah ya kwaran yadda musifar saboda an koma gare shi to amma yanzu kun ga ba wannan ko ana yi ina gaya maka yanzu wannan masallacin na Abu Sulaiman da za ka kira addu'a ka ce za ka yi addu'a na rantsa idan kan kwana bakwai sai an nemi ka Abuja Allah sai da ka ta ce ana zargin ka da jiwon mulki Allah algeshin za a jefa maka a ce to tun da yadda aka yi wasu sun baka kuɗi ka yi addu'a a mana jiwon mulki to shi yasa za a dawar man za a yi sai da ya koyi amma ba za su hana ni ba ko komai tsayar mutum ba zai hana mu addu'a ba za mu yi mishi addu'a wallahi kuma Allah sai ya karba da izinin to da ka muna roƙon Allah Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba Allah waɗanda suke da hannu dubu-dubu a ciki Allah ka fallasa su Allah ka tarwatsa su abinda suka tara Allah ka cire albarka a ciki ubangiji muna roƙonka wanda suka shiga hannun waɗannan miyagu Allah ka kubutar da su wanda ya hassasa wannan masallaci muna roƙon Allah ka gafarta mishi Allah ka nawar kabarinsa Allah ka sa mutuwa ta zama mutu gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh